Irmiya Sura goma sha ɗaya An take alƙawari. Ga maganar ta zo wa Irmiya daga wurin Ubangiji, Ka saurari zancen wannan alƙawari ka kuma faɗe su ga mutanen Yahuda da kuma waɗanda suke zaune a Urushalima, ka faɗa masa cewa ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila yana cewa, La'ananne ne wanda bai kula da zancen alkawarin nan ba, zancen da na umarci kakannin kakanninku sa'ad da na fitar da su daga Masar, daga cikin tandirin narkewar ƙarfe, na ce, Ku yi mini biyayya, ku kuma aikata kowane abin da na umarce ku, za ku kuwa zama mutanena, ni kuwa zan zama Allahnku, sa'an nan zan cika rantsuwar da na yi wa kakannin kakanninku, da zan ba su ƙasa mai zub da madara da kuma zuma, ƙasar da kuka mallaka a yau. Sai na amsa na ce, Amin, Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce mini, Ka yi shelar dukan maganan nan a biranen Yahuda da titunan Urushalima duka cewa, Su saurari zancen alkawarin nan, su aikata, daga lokacin da na fitar da kakannin kakanninku daga Masar har ya zuwa yau, na gargaɗe su sau da sau, ina cewa, Ku yi mini biyayya, amma ba su kasa kunne ko su saurara ba, a maimako sai suka bi taurin kai na mugayen zukatansu, saboda haka na kawo masu dukan la'anonin alkawarin da na riga na umarce su su bi, amma ba su kiyaye ba. Sa'an nan Ubangiji ya ce mini, Akwai maƙarƙashiya a cikin mutanen Yahuda da waɗanda suke zaune a Urushalima, sun koma ga zunuban kakannin kakanninsu, waɗanda suka ƙi su saurari maganata, suka bi waɗansu alloli don su bauta musu, da gidan Isra'ila da kuma gidan Yahuda duk sun take alkawarin da na yi da kakannin kakanninsu. Saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan kawo masifa a kansu wadda ba za su iya tsere mata ba, ko da yake suna kuka gare ni, ba zan saurare su ba. Garuruwan Yahuda da mutanen Urushalima za su tafi su yi kuka ga allolin da suke ƙonawa turare, amma ba za su taimake su ba sam, sa'ad da masifar ta auko. Kuna da alloli masu yawa yadda kuke da garuruwa, ya Yahuda. kuma bagaden da kuka yi don ƙona turare wa Allah nan Ba'al abin kunya sun yawa kamar titunan Urushalima. Kada ka yi addu'a domin wannan mutane ko ka miƙa wani roƙo ko kuka dominsu, domin ba zan saurara ba, sa'ad da suka kira gare ni a lokacin ƙuncinsu, Menene ƙaunatacciyata take yi a haikali, da yake ta yin ƙulle ƙullen mugayen makircinta tare da mutane masu yawa? Tsarkakar nama zai iya kawar da hukuncinki? Sa'ad da kike yin muguntarki, sa'an nan ki yi farin ciki, Ubangiji ya kira ki itacen zaitun mai inuwa, kyakkyawa mai ’ya'ya masu kyau, amma ba ƙugin babbar hadari zai cinna masa wuta, rassan za su kakkarye. Ubangiji Maɗaukaki wanda ya dasa ki ya furta miki masifa, domin gidan Isra'ila da kuma gidan Yahuda sun aikata mugunta suka kuma tsokane ni in yi fushi ta wurin ƙona wa Ba'al turare. An shirya wa Irimiya maƙarƙashiya Domin Ubangiji ya bayyana mini maƙarƙashiyarsu, na santa, gama a wannan lokaci ya nuna mini abin da suke yi, na kasance kamar ɗan rago mara faɗa. wanda aka kai mayanka, ban gane cewa sun ƙulla mu maƙarƙashiya suna cewa, Bari mu lalatar da itacen duk da ’ya'yansa, bari mu datse shi daga ƙasar masu rai, har da ba za a ƙara tunawa da sunansa ba. Amma, ya Ubangiji Maɗaukaki, kai da kake yin shari'a da adalci, kake gwada zuciya da kuma tunani, ka sa in ga sakayyar da za ka yi musu, gama a gare ka na danƙa maganata. Saboda haka, ga abin da Ubangiji yana cewa game da mutanen Anatot, waɗanda suke neman ranka suna kuma cewa, Kada ka yi annabci da sunan Ubangiji, in ba haka za ka mutu a hannunmu. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Zan hukunta su, samarinsu za su mutu ta wurin takobi, ’ya'yansu maza da mata kuwa ta wurin yunwa, babu ragowar da za a bar musu. domin zan kawo masifa a kan mutanen Anatot a shekarar hukuncinsu,